Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna nazari a kan batun sabon tsarin albashi na naira dubu talatin da aka samu yarjejeniya a tsakanin ƙungiyar kwadagon Najeriya da kuma gwamnatin ƙasar. a hira da manema labarai a harabar majalisar dokokin jihar Niger, gwamnan ya ce abin da za su iya yi shine za su biya, domin kuwa aikin gwamnati yana da yawa. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A ai ba mu ci za mu biya dubu talatin ba ai. Ka san shi rayuwa ba laifi ne ka nemi wani abu amma kuma samun wani abu wani abu ne daban. Wannan maganar su ne can da suke abin da suke so kenan mu kuma abin da muke abin da za mu yi shi za mu biya domin aikin gwamnati ba biyan albashi bane kawai. To ko yanzu haka ma sai ga cikin kuɗin da muke samu wajen albashi yana cikin kasa da kashi 90 ko 80. Harkan gwamnati kuma akwai abubuwa wanda yake sauran mutane ya kamata su amfana makarantu da asibiti da hanyoyi da sauransu. Saboda haka mu mu muna son mu kula da ma'aikata duk da cewa tun kamun su yan labor su nasu mu nan ko wancan mu nan mun riga mun kara ma'aikata albashi ai nawa ne za a biya a nan a mu mun kara ma grade level kashi 25 wancan kuma da suke magana a can muna sauraron su tukunan mu gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya gabatarwa majalisar dokokin jihar Niger kasafin kuɗin shekara ta 2019 na kimanin naira miliyan 159 ya ce suna da ƙwarin gwiwar samun waɗannan kuɗaɗe a shekarar ta baɗi. Muna kyautu tsammani inda uwa suka ci gaba tafiya da suke yi za a samu kuɗi fiye da wacce shekara muna fatan haka wannan bajar mun yi shi da tsari da shirin cewa za ta kasance cewa an samu dukiya to amma a lokacin da yake mai da martani akan kasafin kuɗin shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara ya ce bai ma gamsu da yadda aka tafiyar da kasafin kuɗin shekara ta 2018 ba. Duba da na da kuma ƙwarewa na ni ban ma gamsu da yadda aka yi aka kashe wa'annan kuɗin ba musamman ma ni a yanki na babu wani abu da za a zo a gani da aka ma mutanen yanki na saboda ina wakilta mutanen agwara da kewaye ne ga baki ɗaya don haka suka zaɓe ni don in zo in wakilce su in sa ido na me da meye da zai amfane su ya kamata a kai gwamnan jihar Niger dai ya ce sun aiwatar da sama da kashi saba'in na kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya